ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Dukan ruwa kashi na goma sha biyar. Ke yanzu idan a can wannan dajin kika rayu, har kin isa ki ga mijin da kike tutiya kin aura yanzu? Ni na ishe ki, nan da kuke gani na kar nake. na fi ku sanin inda yake min ciwo ba damuwar ki bace kuma ba lalle ne ki sani ba idan har ba za ki ɗauki idanu daga lamuran gidana ba to ki tattara ki maryama tsawar da anna ta buga mata ne saka ta yin shiru tana fesa da huce mai zafi ta kalli anna sai kuma ta juya ta fice daga ɗakin janna na ta hauka cewa anna wai mami ta yi masa gorin zama a gidanta da haka su tattara su bar mata gidanta anna dai ta dinga lallaɓa jannat ta sani muddin ta bi cewarta ta bar gidan to ba sai dai ta koma can ƙauyensu da ke agadas kuma yadda ta fito ta ɗanɗana rayuwar daula ko da a ce bai kai yadda take so ba ta gumace ta ci gaba da rayuwa a nan ɗin ta sani babu yadda za a shegiyar surka zamani irin ta jannat ta amince da zamanta a gidan ɗanta da ƙyar dai ta samu jannat ta janye ƙudurinta tsana da haushin humaira na ƙara ninkuwa a ƙasar ranta take murna da humaira take ta oda sai ta neme ta ta rasa jiki a sabila ta mata da fadukar makaroni mai busasshen kifi kamshin sai kara ɗaya kicin ɗin da falo ko da ta kammala ta haɗa babban ƙaton faranti ta kai mata babu godiya balle kallon arziki ita ma bata sa aka ba kawai ta juya da zimmar tafiya ke zo nan murya anna ta ji ta rintse ta kirjinta na dukan tara tara cike da tunanin da wanne kuma annan ta zo yanzu ta juya ta koma ta durƙusa ba tare da ta kalle ta ba ta soma magana a kasashe dago ki kalle ni ni da kike gani dinnan na fi karfin ki mun ci dubu sai ceto zira'ar mamman dan jika daidai nake da kowane bafulace mai takama da asiri har mu za a gaya wa asiri tun wuri ina gargaɗin ki fita daga rayuwa ƴata idan ma wani kullun aka kawo ki da shi don ki shiga tsakaninta da ƴaƴanta to a hirɗin ki ni dai na fi ƙarfin ku balle kuma tsatsona ki kama kanki tun kafin na ɗau mummunan mataki a kanki dan girkin da kike takamar kin iya ne mai iya juya lamarin ki ne da shi idan kuma kina da ja ki ci gaba kar ki fasa asiri dai ba za ki nuna mana ba dan kawai mun sa Allah a gaba ne shi sa muka watsar amma muddin kika ce zaki ci gaba da juya diyata kamar waina da shiga tsakaninta da yaranta da ta haifa a cikinta, ni ɗin nan zan nuna miki iyakarki. Tana kaiwa nan ta juya da kai tana girgiza ƙafa na bala'i. Humaira ta dubi Anna da kyau. An zo gaba da ba za ta iya jurewa ba sai ta ba ta amsa ko yaya ne. Ƙazafin sihiri ba za ta iya jurewa ba, don haka ta soma magana da wani irin ƙunar rai. Ki yi haƙuri Anna, amma kalamanki laifi ne ko a gurin Ubangiji. Kin yi min mummunan zato, kuma kin yi min ƙazafi. Lallai Ubangiji zai mana hisabi a gobe ƙiyama. na sami kyakkyawar tarbiyya a gurin dare da kawuna irin wadda nake da yaƙinin ko uwa da ta haife ni sai haka ban san boka ba balle mugun malami da har zan je in yi wani mugun aiki asali ma banda a fina-finai da kuma labarai ban taɓa karo da su ba wanda ya riƙe Allah ai ba zai aikata abin da kuke yi ba kullum cikin zagi da aibata musulmi dan uwanku kuke ni Humaira babu wani mahaluki a duniya nan da zan kai amin aiki a kan shi kenan idan na hakan ban ma riƙe gaskiya ba ban yi imani da Allah ba ban yarda cewa zai amsa min addu'a ta komai muninta ko ta ba kenan. Ai Ubangiji ya wuce duk ku Balle ma ban taɓa roƙan mai muni kan kowane ɗan uwana musulmi ba, kuma ba zan fara akan mami ko ‘ya'yanta ba. Tsakani na da mami sai addu'a. Ta yi min riƙon da yasa nake jure duk wani abu da zaki ki yi min ke da ki. Har abada kuma bisa darajar mami ba zan taɓa daina ganin mutuncin ki ba. Ki yi haƙuri idan abin da na faɗa miki ya miki zafi. Ko da ta kai nan tuni ruwan hawaye ya wanke mata fuska. a dole ta kalli idanun babbar da bata rike girma da tsufanta ba ta gasa mata maganganu ita eh, ta fi anna jin ciwon haka sai dai haka take ba ta iya haƙuri idan har aka kai ta bango musamman idan abin ya kasance ya haɗu da baƙin ƙazafi juyawa ta yi daidai da saukar igiyar caja a gadon bayanta janna ce wadda tun farko ta yi ɗib dan gani ta kamar a mafarki wai 'yar ƙaramar yarinya tana gasa uwarta maganganu sai da ta motsa da zama barin ɗakin sannan ta zabura ta janyo igiyar cajarta. nan fa ta hau jibgar humaira amma kamar ba mutum take duka ba ta ƙi tafiya kuma ta ki kwatar kanta zuciya ta ce kawai take ta farfasa kallon janet kawai take a tsakar idanu yayin da idanunta suka kada suka yi jajir sai ruwan hawaye da take ta fiddawa ganin da ta yi humaira mata ko ba sai kawai ta hau wanke ta da mari tana zaginta ta yi biyu za ta ƙara ta riƙe hannunta gam ba ta sanya aka yi ba ba ta kuma jin za ta iya tunani mai kyau da mara kyau a lokacin kawai ta ji yatsun hannunta ya sauka akan fuskar janet da mugun ƙarfi ji kake tas haka kuma ya daidai da faɗuwar su fito a ɗakin wanda da wasu kenan daga Shoprite cike da nishaɗi. Ganin abin da ya faru ne ya sa Tasnim sakin wani ihu mai ƙara da ya ja hankalin Abba da Mami da ke sashen Abban. Suka nufo gurin da sauri, Abba ya ɗan tsaya daga ƙofa yayin da Mami ta kutsa kai ɗakin. Lokacin rufewar idanun Humaira har ya kai ta ga shakar wuyar Jannat ta dangana ta da bango. Babu sauti a kukanta sai ruwan hawaye. Jannat ta raina kanta. Ta ji ashe ba ta da ƙarfi, dan ji ta kamar ba iyaka Humairan ce ta shaƙe ta ba. Wayo Allah, ku taimaka za ta kashe min yarinya. Jin wannan furici na Anna ya sa Abba ya danno kai cikin ɗakin. Tsawa ya daka Humairan amma bata kokale shi ba. Ya kuwa ƙarasa ya dauke ta da wani mari sannan ya fincike hannunta. Mami kuwa mutuwar tsaye ta yi. Ita kaɗai ta san me take ji a zuciyarta. Wannan shine lokacin da take gudu. Ta juya da sauri ta bar ɗakin. Su fituwa kuwa suka yi kan antinsa suka rirriƙe ta suna kuka. Yayin da Anna kuma kukanta har da biyu saboda ganin Abba. Shi kuwa rufe Humaira ya da duka. Sai da ya ga har bata motsi kafin ya karasa ga Jannat ɗin yana bata haƙuri. Janet ko kamar jira take sai kawai ta fashe da kuka sosai tana faɗin wannan wani irin cin mutunci ne da zarafi. Da aure na da daraja ta da shekaru shekaruna sa'ar kanwa kanwata ta shaki wuya na wannan rayuwa da me ta kama. Ki yi haƙuri Humaira laifi na ne da na zo gidanku. Na saba ganin girmamawa daga mahaifinki. Hatta da margayiya antifati bata taɓa min koda kallon banza ba. Amma yau ga ɗiyarta nan ta shaƙe ni tana ƙoƙarin ta kai ni lahira. Ai ko yau zan bar muku gidanku. Ta ƙara fashewa da kuka. Abba ya ji kamar ya ƙara rufe Humaira da duka. Wannan banzan hali ina ta ɗauko shi, tabbas ba halin mahaifiyarta ba ne. Ni ma yau zan bar gidanka iso. Tun zuwan yarinyar na na rashin kunya iri-iri da ban taɓa gani a wajen 'yan uwanta ba. Na yi ƙoƙarin janta a jiki na nuna mata ƙauna. Sai dai ban sani ba ko tana ji a ranta ni ban kai ta girmama ni ba, saboda ina zaune ne ina cin arzikin mahaifinta. Tunda abin ya kai ga haka insha Allahu zan tattara na koma can Agadas. Ki yi haƙuri Humaira, wallahi ni ba muguwa ba ce, tsakanina da duk abin da ya fito daga jikin isu babu komai sai girmamawa da kyaraba yake magana saboda ɓacin rai ga nauyin ana da ya dinga ji wai yau 'yar cikinsa ce ke ciwo tsohuwar mutunci ta hanyar dukan 'yarta a gabanta ki yi haƙuri don Allah Anna wannan gidana ne ba na Humaira ba mallaki na ne kamar yadda uwata mahaifiya da a ce tana raye take da iko da ƙarfi a kaina da gidan nan haka nake ganin ki don haka ina roƙonki da ki haƙuri ki janye ƙudurinki insha Allahu daga yau irin hakan ba za ta ƙara faruwa ba ni zan ɗauki mataki kwakwara a kanta. Ya shi yana duban Humaira da sai lokacin take shashekar kuka, ita ma shi take kallo sannan ta sunkuya da kai. Don ubanki ba za ki buɗe baki ki ba su haƙuri ba? Ya faɗi a tsawace. Hakan ya yi wasu taslim daɗi. Yau dai ga wacce suke ganin ta fi su a wurin abba tana ɗanɗanar kuɗarta. Abin ya zo musu a daidai. Ita kuwa miƙewa ta yi da kyar ta durƙusa sosai. Haƙuri ta shiga ba su har jannat ɗin. Da kyar suka ce ya wuce saboda ganin idanun abba. Mu Ba musu ta miƙe jikinta duk yayi tsami, ta bi bayan abin zuwa falinsa kamar yadda ya bukata A can kuwa Fadil da murmushi ya ɗaga yayar ta sa hannu alamar jinjina, wato yayar IBB, Antara Ƙayya, wacce ke aure a Kano. Sun saba sosai da Fadil ɗin tun kafin ma ta yi aure. IBB ya dube shi, wani ban gane ba, to idan oda ta saukawa zai karɓa. Fadil ya murmushi a karo na biyu. Nan gidan antinmu za a kawo mana, ni kuma sai na zo na karɓi rabona. Hajiya da ta yi dariya, Amma dai wannan ina zaton ita ce zaɓin ƙanin na ko? Ya kasa magana sai shafar sumar kai, Habibi ya taɓe baki. Ita ce dai yake wa son mutuwa kuma bata san da zaman shi ba. Fadila ya harare shi, shi kama ya ɗauke kai, ya ci gaba da ba riƙa labarin komai. Sosai ta ji ya bata tausayi. Allah sarki, yanzu kai zaman jiranta za ka yi kuma? um shi ne kawai abin da ya ce yana rara IBB da ya kasa rufa masa asiri. Shi ma IBB ya rama, sannan ya ce aiko haka yake nufi. Ni dai ban san irin wannan abu ba. a ce mutum ya kasa haƙura da son wanda ba baka gabansa? Kin san Allah? Mutumin nan akwai mata da yawa da suke kawo masa hari. Na ce ya rintsa ido ya zaɓa ya darje amma ina. Wai ya haƙura da auren har sai Humaira ta yi, ko da ba shi ta aura ba, sannan zai yi nashi. Da ƙaya ta yi salati. Fadil kana cikin hayyacinka kuwa? Wannan wani irin so ne? Nan da nan fuskar shi ta sauya. Na wasan da haka ya zo, a sanya na addu'a kawai anti. Da ɗan yijim tana sa. sai kuma ta numfasa. kenan, Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi zan so na ga wannan yarinya da ta sace zuciyarka har haka ba musu ya fi doya ya bude hotunan humaira wanda hatta akan sikirin ɗinsa ita ce ya miƙa mata ta kalla sosai ta ce ba ƙarya humaira kam ta haɗu daga kuma yanayin fuska ta kasan za ta yi haƙuri yaban da ta sai ya ƙara fadil farin ciki a duniya ya tsani wanda zai kushe a basansa ganin har ƙaya ta yaba sai hankalinsa ya kwanta sun jima suna hirar lamarin humaira kafin a ƙarshe suka yi sallama bayan Fadila ya ce mata zai dawo idan an kawo masa oda snacks ɗinsa ya karɓa. Jannat ce tsaye tana kallon hanyar waje, har lokacin zafafan hawaye take fitarwa na bakin cikin abin da Humaira ta aikata a gare ta. Fuskarta ta yi jazir, ta ji wata kalli Anna wacce ta yi shiru tana kallonta. A duniya Anna ba ta son damuwar yaranta. Anna, na yi alkawarin sai na ga bayan Humaira da duk abin da take takama da shi. Ta yi min cin fuska da ban taɓa tsammani ba. Ni zan nuna mata iyakarta, ko da ko zan yawo tsirara. A firgice Anna take duban yar ta, ta san halin kayata muddin ta furta abu komai nisan lokacin da za ta ɗauka sai ta aiwatar wani lokacin ma sai ta tabbatar da shafewar abin a kwakwalwarka katsam sai ka ga sakamako a aikace da haka ta sani ko mene janna za ta aikata ba ƙarami ba ne duba da yadda ta saki fuska lokaci guda har da dariya a ƙarshe ma hatta da abincin da umairan ta kawo sai da ta ɗiba ta yi zaman ci tana santi ita dai annan bata ce da ita komai ba ta fi kowa sanin bakar zuciya irin ta ‘yar tata kanta a ƙasa Fiye da mintuna uku bai ce mata ufan ba, kamar yadda ita ɗin ma bata buɗi baki ta ce komai ba, face kukan da take yi ƙasa-ƙasa. Can dai abu ya sauke ajiya zuciya soma magana a kausashe. Kin bani kunya da mamaki mamana. Ban yi zaton hali na rashin kunya da ɗa'a a gare ki ba. Me ya hawa kan kyara haka? Me ke yawo a ki kika aikata abin da yau da a ce mahaifiyarki tana raye za ta yi bakin ciki? Humaira ta ji kukanta ya ƙaru, sai kewar mahaifiyarta mai yawa ta mamaye ta. Ta sani ta aikata ba daidai ba, amma ba ta jin mahaifiyarta za ta kasa fahimtar ta. ko da kuwa a ce ta nuna mata kuskurenta. Ta danne abin da ke taso mata da kyar ta magana. Na yi laifi abba, ka yi haƙuri ka yafe min. Ya ƙura mata idanu, duk sai ta bashi tausayi kuma. Sai dai hakan ba zai sa ya fasa nuna mata kuskurenta ba. shi Shikenan, amma ki tabbatar kin samu uwarki kin bata haƙuri. Mata da take kimanta ki, ai yau ko wani mugun bauta mahaifiyarta da ita ke nuna miki sai su ci albarkacinta. Ballantana ma babu ɗaya. Amma ki rasa da me zaki saka mata sai da cin mutuncin 'yan uwanta? Wannan ba daidai bane Humaira. Maryama ta wuce nan a wurinki idan kina da tunani. Burinta duk akan ki ya kare. Kar ki so ki je da koyaushe ba ta da magana sai taki. Kullum cikin yabanki take da burin ki zama hamshakiyar 'yar kasuwa. Mai siyar da abinci irin wanda ko a hotel sai haka. Ba ina faɗa miki bane don wani abu. Face don na fahimtar da ke irin girman da take baki. Daidai da batun bikin yaran nan da aka aiko. Sai da ta ce ita dai burinta ta ga auren 'yan ukunta. Ummita, Rehana da Humaira. Su ne 'ya'yanta. To ki ka tsantsan. ki kuma kare martaba wannan gida da soyayya da take nuna miki. Na san ke din mai jin magana ce, kuma bana shaku shakku akan tarbiyyar dada. Sai dai ina roƙonki da karki bari na ƙara jin makamancin wannan daga gare ki. Kin ji ni ko? Hassanan kukanta ya tsaya, sai mami da take yawo a kanta, wadda aba ya sa ta ji ƙaunarta ta cika zuciyarta ga wani irin nauyi da kunya da ta ji. Shakka babu ta kai makurar da har ta kasa danna zuciyarta, ta aikata abin da zai so saran mami da Raihana da Kasim, wanda a yanzu suke ɗan gaisa sama-sama. Na ji abba, ina neman gafararka zan samu mami na bata hakuri na kuma alkawarin alƙawarin ba zan ƙara ba murmushi abanye masha Allah ko kefa maza ki tashi ki je wajen mamun taki ita ma dan murmushi tai kafin ta miƙe ta bar falon kai tsaye ɗakin mami ta nufa sallama ta aka amsa sannan ta faɗa mami da ke zaune a gefen gado ta yi shiru ta ɗago ta dube ta sai kuma ta sunkuye da kai gaban humaira ya faɗi tabbas mami kuka tai idanunta sun tasa sun kumbura sai ta ji nata hawayen sun dawo sabi da durƙusa gami da ɗan dafa gefen gadon da ke ta iya tattaro jarumta ta ce ma mami na yi kuskure na yi babban laifi ki yafe min ki yi haƙuri maganganun ne suka yi min nauyi zuciya ta kwashe da na aikata haka sai ta kasa ƙara wani abin a kai ta yi shiru mami ta kalle ta ta yi wani ɗan murmushi mai kama da yaƙi tabbas kin aikata babban laifi humaira kar ki damu abin da ya faru ya riga ya afku ni na sani matsalar ni za ta shafa yanzu. Uwa ce, ya zama wajibi ga dukkanin mai neman dacewa da rahama Allah ya bi ta sau da ƙafa. Ba zan iya sauya tsanarki a zuciyarta ba, kamar yadda ba zan iya jure ƙeye da ake nuna a jinin Fatima ba. Don a duniya da a ce za a samu abokiyar zama ta gari irin mahaifiyarki, shakka babu da an zauna lafiya. ‘Yar uwata kuwa, ni da ita mu bi kaɗai Allah ya mallakawa Anna. Zan iya cewa ƙauna da soyayya da Anna ke yi wa Jannat, ya ninka na wasan a gurinta. Da a ce tana da damar zama tare da ita, da ta yanzu ba ta tare da ni sai dai ita haƙuri nake yi ina kuma taka tsantsan da abin da zai haɗa ni faɗa da jannat saboda na sani ɓacin ran anna kawai zan fuskanta a wasu lokutan har nakan yi tunanin anna ba ta so na kwata-kwata sai dai sanda naga tana yi wa jikokinta ya shafe zargi na. a hankali kuma nake gudun zuciyarta amma faruwa wannan lamarin ana ta yi min maganganu masu zafi wanda na sani bakinta halaka ce a gare ni har cewa ta ba zan gama da duniya lafiya ba wannan shine dalilin kukana na san ke ma kuma mutum ce mai zuciya a kirji yau da gobe ana maka abu wata rana dama dole a kai ka makura ina da yaƙinin hakan ce ta kasance a yau amma ina mai baki haƙuri a madadinsu Humaira wacce ta gama narkewa sosai a tausayin mami ta yi saurin girgiza kai tana riko hannunta cikin murya kuka ta ce mami ki daina faɗin haka sha Allahu bakin annaba zai kama ki ba saboda mu shaida ne akan iyakar biyayya da kike mata ni ne laifi mami ni ce mai bada haƙuri ba ke ba Na yi miki alkawarin jure duk wani abu daga Anna da Anti Janet, albarkacinki. Insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Ki yafe min, ina jin kunyar ki. Murmushi mami tai, kar ki damu, ya wuce. Share hawayenki kukan ya isa haka. Allah ya sa mu dace. Umaira ta share fuska bisa umarnin mamun, tana mai amsa da amin. Ita ma mamun ta soya darasin da yin batun oda da aka ba Humaira. Ita sai a sannan mata tana da wata oda. Dan fa ta ƙara yi mamun bayanin mata da ta kira ta. To kin ga kuwa zama bai ganki ba. An jima ki zo ki lissafa komai. Idan ya so sai mu ga nawa ya kama sai a sanar da ita ko? Zuciyar Humaira ta stage kai tana murmushi, daga nan ta miƙe ta fita. Mami ta bi ta da kallo har ta fice. Raihana ta fahimci Humaira, sai dai ta ɗan nuna rashin jin daɗin marin da ta yi wa anti Janet a fili. Ta dai ɗan basar da Humaira na lokaci, sai kuma aka shirya suka ɗinki. Sufutuwa kuwa ta rasa mai hana su yi mata magana, sai dai kallon banza kawai da suke watsa mata a duk sanda aka yi katari suka haɗa ido. Mita dama ba ta da matsala. Wata iri iriyar yarinya ce mai sanyi da haƙuri. Ta nuna Humaira kawai bata kyauta ba, da har ta bari zuciya ta kwashe ta suka kasa cin albarkacin mami. Ko da ta faɗa hakan da to kawai ta bi ta. Ita kanta ta sani Umita ta jura abubuwa da yawa wanda ko rabinsa ba za ta iya jurewa ba. Ta taso tun bata san menene ma'anar hankali ba, ta raye cikin duka da zagin Janet. Ga Anna a gefe wacce a baya Umitan ke bala'in tsoro kamar mutuwa. A wurin mamun kaɗai take samun sa'ida. Sai ya sarba wani dama da zamanta ba, inda tun kafin ta gama mallakar hankalin kanta take ba su girma komai suka ce ta yi ba ta ko da ko ya fi ƙarfinta haka za ta jagula umita ta ci wahala ta kuma yi haƙuri ta jajirce wannan ne yasa har gobe 'yan uwan mamanta na buci. ba sa taɓa ƙaunar zamanta a gida mami da humaira sun lissafa komai yadda ya kamata hata da riba sai da suka fitar sannan ta tura akan namba ɗin mami ga hajiya riƙayya tunda ita ba akan ne da ita ba kamar yadda mamin ta ce ai ko ko mintuna biyar ba a yi ba sai gashi ta aiko da kuɗin wannan abu ya musu daɗi washe gari ko da wuri ta fice siyayya ita kaɗai don sauran sun tafi makaranta ko da ta dada kaya niki-niki ga uban rana a garin haka ɗan sauye dinga taya ta suna jidan ledoji ta kinkima zuwa ciki a falo ta karo da jannat za ta fita tare da yaranta dama ta ga an wanke ta tana ta sheƙi don faruwar lamarin sai a ranar suka haɗu ta gaida ta amma ko kallon arziki bata samu ba sai ya gifta ta da ta wuce yaranta na biye da ita Kuma yadda ta yi mamaki Don ta yi tsammanin da ranar da suka haɗu za ta rufe ta da duka ne. Bata wani tsawaita tunani ba ta mai da hankalinta ga kayanta. Mami ta fito ta dinga yaban siyayyar. Bayan ta watsa ruwa ta sauya kaya zuwa tishar da zani, sannan ta fito zaman aiki, sai wani nishaɗi take. Ita da Ladidi ne suka soma. Bayan dawowar su Ummita, ita ma ta shiga suka yi tare. Aikin da aka ba Humaira kwanaki biyar, sai gashi sun gama shi a cikin kwanaki uku, an kammala komai an haɗa. Hajiya da ta sha mamaki da ta tsinci wayar Humaira cewa an gama, don babu laifi da ɗan yawa snacks ɗin. Ta yi godiya ta kuma nemi kwatancen gidan a cewa ta za ta turo direban ta ya karɓa. Na ummi ta karɓo ya ta kwatanta mata. A wanne bai fi uku ba sai ga direban ya karɓa ya tafi. Umaira ta da ciki bakinta ya kirfuwa tsabar murna. Ruwa ko ganin yadda take ta washe haƙora ya sa ta jan tsaki. Sana'a ba ilimi shirme kenan. Mu dai mun yi gaba mun bar mutum. Haka nan za mu kammala karatu mu zama manyan ma'aikata, muna daga saman kujera muna juya kowa. Ai da Slim nan gaba wasu da kallo, Da Slim ta tuntsire da dariya. Umaira ko hijabinta take linkewa da ta sanya ta fita waje ba tare da ta ce masa uffan ba. A yadda take jin zuciyarta cike da walwala, ba ta jin cewa za ta biye musu su bata mata rai a banza. Riyana ce ta yi ta sanya musu baki kuwa. Tab, ai wallahi yanzu a zamanin nan dai babu abin alfahari kamar sana'a. Ita fa mace mai sana'a ta huce ta takaici. Ba ruwanta da jiran sai an bata ko kuma an yi mata. Kawai gani za a yi a jikinta tana fitowa ɗas abinta. Muna nan da ku, sha Allah Umaira sai ta zama abin kwatance. wacce ko mai masters ba za ta nuna mata arziki ba a wannan lokacin kuɗi kawai ilimi ai ba a lattin neman sa ballantana ma me zai damu da mutumin da yake da ilimin muhammadiyya ai shi ne makurar ilimi sauran duka bogi ne jan haka ai sai fituwa ta harzuko ta kan Rehana da duka Rehana ta kauce ya kai na sa da ke ne ko kin ji na ambaci sunan wata da ke nake magana ko taslim iskanci kawai ina magana kina sanya mun baki duka zan miki a gidan nan kin wani raina mu sai ka ce wasu sa'o'inki ke ma wata rana idan ba mi da gaske ba shaƙe mu za ki riƙa yi tunda ai zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai ta ƙara shi tana watsa mayar wani banzan kallo ita kuwa ta kauda kai tana murmushi aikin banza idan rashin kunya ne na nawa kuma suke gwada har mami balle junansu babu ma kamar fituwa da yanzu kanta yake bala'in rawa ana lallaɓa ta hatta da mami kamar ma tsoron sanya fituwar aiki take yi a yadda dai ta lura bata sani ba ko don alhajinta mai hidima ne ko kuwa dai kawai ne saboda ta kusa aure oho slim dama ba ko da yaushe take yi ne a gidan ba saboda zuwa asibiti ba ta ƙara bi ta kan cece kucin da suke yi da raihana ba ta ɗauki takarda da biro ta koma wurin ummita wacce ita ma yanzu take kokarin koya mata wasu kalamai na boko irin na yau da kullun da take ji ana ɗan faɗa sosai kanta kuma yake ɗauka fadil ya limshe idanu yana kuma tauna samosa. har ya kammala bai iya buɗewa ba sai can ya buɗe gami da kai hannu zai kara. carab ibb ya rike tsintsiya hannunsa yana dariya wai ka in tambaye ka ni da na zo gurinka ka kawo na ci ko kuwa dai kai kanka tun ɗazu ka kawo min abu amma ka zage sai ci kake oh dan ban ce a bani na haka san ba tunda dai a gabana aka kulla kasuwancin fadila ya harare shi banda wanda anta ta ce min ka a can wannan kuma ni da kai na kawo wa. idan zaka ci ka ci ka biye min kaf zan tashi da shi ai bibi ya saki hannunsa yana murmushin wannan irin ƙauna shi kuwa bai ko kalle shi bai ci gaba da kai girkin humaira bakinsa can a gaji ya dubi ibb yarinyar nan tana son kashe ni da raina. Ya kalle shi da kyau kawai, sai ya ji ya bashi tausayi. A sanye ya ce, me yasa za ka yarda da hukuncinta? Fadil ka watsake daga baccin da kake. Sorry to say, amma yarinyar nan ba ta son ka. Idan kuma ba za ka haƙura ka cire ta a zuciyarka ba, to ka yarda mu samu alhaji a je a nema maka aurenta. Fadil ya girgiza kai yana jin ciwo a ƙirjinsa. idan ya tana wai Humaira ba ta son sa. No, ba zan taɓa yi mata dole ba, amma zan ɗaukar maka alƙawari ɗaya. Menene shi? Habibi ya faɗi cike da zaƙuwa. Muddin lokacin da ta bani suka cika, zan sanar da Alhaji a je a nema min aurenta. Idan kuma bata amince da ni ba, zan haƙura da ita saboda ta samu nutsuwar zuciya. Habibi ya sauke ajiyar zuciya. Shi ba san ba haka ya soji ba. So ya aminin nasa ya furta kalmar rabuwa, wanda ya sani sai dai ya yaudari kansa, ba mai yiwuwa ba ne. Yana kuma ji a ransa muddin Fadila ya dakon shekara, to shakka babu babu abin da zai sa ya iya haƙura da rashin Humaira. Amma sai ya bar komai a ransa. Shikenan, Allah ya maka zaɓi na gari. Amin, ya amsa shi ma. Ba za ka ci ba ne? Cewar Fadil, wanda zuwa lokacin cikinsa ya ƙoshi, amma bakinsa na son ɗanɗanan, don haka ya haƙura ya ɗauki goron ruwa. Hararsa IBB ya yi. Oh, bayan ka cinye kenan ko? Murmushi Fadil ya ci gaba da kora ruwa a cikinsa, ba tare da ya tanka ba. Hmm, gaskiya dai IBB da dukkan haƙura, don fa Fadil ya yi nisa baya jin kira. Sai dai kawai fatan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 Daku har kullum abokiyar hira.